والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أن برنا ثلاثة درم حدود وتنزل القعدة hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da daren ishirin da ɗaya ga watan afril na isan miladiya dubu biyu da ishirin da shida allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu damar haɗuwa wannan majalisi namu na karatun rawdatun nazir wa jannatul manazir da kuma karatun lisanu zahab fi mizan shi'ri arab a karatun ma littafin rawda za mu tashi daga farkon fasli bismillahir rahmanir rahim faslun wato intisamul amri bi itibaril haɗa bihi wato karkasuwan umarni bisa duba da wato wa ake magana kansa wa ake fuskantar umarnin da zuwa gare shi karkasuwar umarni bisa ga la'akari da wanda ake fuskantar da umarnin zuwa gare shi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Idan Allah ta'ala na bi da ya safi tafsisin. Idan Allah maɗaukakin sarki ya umarci manzonsa annabin su sallallahu alaihi wasallam da wani lafazi lafazin nan ya safi taksisu, Babu tafsisi, babu keɓantarwa cikinsa. a ƙaunihi ta'ala kamar faɗar sama ɗaukakin sarki da yace cikin suratul muzammil yace ya ayyuhal muzammil ya kai wanda kake lullube kumin laila illa qalilan kai tsayuwar dare sai kaɗan kawai na daren ba za ka tsaya ba kai tsayuwar dare sai kaɗan kawai mana ka sallaci dukkan dare sai ɗan kaɗan da ba za a rasa ba to ka gana lafzun ne fi laysa fihi taksisu laysa taksi su, babu su a cikinsu a ƙaule ta halayyar muzammil ya kai wanda kake lullu. babu su a ciki أو أثبت في حقه حكما ko kuma a lafazin a umarnin Allah maɗaukakin sarki ya keɓanta shi manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam wato ya keɓanta wani haƙƙinsa da hukunci. Hmm? Ana yayi almazammilu, yayi almazammilu ba a ce an keɓanta ka ban da sauran muzammilai ba ba ce an keɓanta ka ban da sauran jama'a ba yawwa ko kuma Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da wani hukunci cikin haƙƙin shi annabi sallallahu alaihi wasallam to duka waɗannan hali biyu hmm, ko dai a kawo umarni cikin lafzi da laisa fihi taksisun ko kuma a kawo wani lafazi a tabbatar da wani hukunci a cikinsa a cikin a haƙƙinsa shi annabi sallallahu alaihi wasallam to fa inna ummatahu yusharikunahu tabbas al'ummarsa wato za su za su yi tarayya da shi cikin wannan umarni da ya zalika da hukumi cikin wannan hukunci malam ya kuma ala taksisihi bihi dalil matukar ba a samu wani dalili da zai tabbata ba wanda ke nuna keɓantar annabi sallallahu alaihi sallam da wannan hukunci banda al'ummarsa wannan kenan وكذلك إذا توجه الحكم إلى واحد من الصحابة abu na biyu hakanan idan hukunci ya fuskanta zuwa ga ɗaya daga cikin sahabbai aka fuskantar da hukunci zuwa ga ɗaya daga cikin sahabbai to dakala fihi ghayruhu wani wannan sahabi waninsa shi ma zai shiga cikin wannan hukunci ma'ana wannan hukunci zai shafi dukkan sahabbai wa yadkhulu fihi annabi kuma shi ma annabi zai shiga cikin wannan hukunci sahabi ɗaya aka duba aka tinkare shi da wani hukunci amma ba ce wannan hukunci na ne shi kaɗai ba ba faɗi haka ba to sauran sahabbai za su shiga annabi ma zai shiga cikin wannan hukunci ina misalin haka wato hukunci ya fuskanci wani sahabi ɗaya kawai na ƙauli kamar faɗa Allah maɗaukakin sarki da ya ce inna Allah alaikun fiya mahu. wato Allah ya dubi mumine sai ya ce lalle Allah ya faranta azuminsa a kanku to annabi ya shiga ciki kamar yadda sauran mummune su ma suka suka shiga ciki da shari'a ta dubi ɗaya daga cikin sabbai ta ce lalle azumi Allah ya farafta azumi a kanka da sauran sabbai su ma sun shiga ciki amma da an ce azumi ya waje ba a kanka amma ban da sauran sabbai to kaga mu ya ke ɓance shi kullum wannan magana da muka faɗa haza ƙaunar ƙazi wannan ita ce fahimta da kuma fatawar alƙazi abu ya'ala alhambali wannan ita ce fahimtar alƙazi abu ya'ala alhambali wanda muka yi bayanin su a kartukanmu na baya ba shi kaɗai ba wa ba'adul malikiya haka sashin maluman malikiya ma wannan ita ce fahimtarsu وبعض الشافعية هكذا ساش ما لمن شافعية ما وانا يتجي فهم أما وقال أبو الحسن التميمي أما أبو الحسن التميمي الحنبلي بحنبلي وأبو الخطاب لأبو الخطاب الحنبلي بعض الشافعية فاش ما لمن شافعية صفقة يكتسبه من توجه إليه الأمر a irin wannan yanayi hukuncin yana fuskantar wanda umarnin ya fuskanta ne da Allah ya ce inna Allah faraba alaikum su ya da mana ya gaya masa haka to annabi ba zai shiga ba kenan so a wurinsu suka ce me me dalilinsu suka ce eh sayi da min السيد من آل اللغة amara abdan min abidihi bi amrin? domin da wani mutum wanda ya mallaki bayi da zai dubi bawa ɗaya daga cikin bayoyinsa ya fuskantar da umarni zuwa gare shi laftassa bihi duna baqiyati abidihi da wannan bawa nasa ya keɓantu da wannan umarni koma bayan sauran bayin mutum ne yana da bayi goma sai dubi bawa ɗaya daga cikin sai ce wane tafi kasuwa ka saya mini kaza ko ka ɗauko mini kaza kaga a nan a lugance bawa ɗayan nan ne kai umarni ya shafa sauran bayin bai shafe su ba to suka ce to haka nan ma yanzu kamar inda Allah ya ce inna Allah faraba alaikum siyamahu ya dubi mu'mini ya ce lalle Allah ya farabta muku azumin sa to mu'minin kawai ya shafa bai shafi annabi ba sallallahu alaihi wasallam abu na biyu suka ce walau amara Allah ta'ala bi ibadatin da Allah maɗaukakin sarki zai yi umarnin a aikata wata ibada lam yatanawal bi mutlaqihi ibadatan ukhra to tsantsar wannan umarni kawai mutlaqin wannan umarni ba zai shafi wata ibada daban ba da Allah zai ce ku yi azumi to azumin kawai ake nufi ba zai shafi hajji da sauran abubuwa ko sallah da sauransu shi ne ma'ana da amara Allah ta'ala bi ibadati da Allah zai umarni da aikata wata ibada ɗaya ayyananna lam yatanawal bi mutlaqi wannan umarnin da sa wato sa ba zai shafi wata ibada ban ba sai dai wannan ibadar kawai to saboda haka haka nan ma idan Allah ya bibi mutum guda ko su mutane ba duk umarni to umarni a kansa kawai zai tsaya ba zai shafi sauran hujjansu ta uku suka ce wali anna lafzal umumi suka ce ai shi lafazin umumi hujja ta uku kenan la yuhmalu ala khususi bi mutlaqihi ba a daukan sa a dora shi akan khususi a bisa itlaqin shi a bisa mutlaqin sa to haka nan kuma shi ma khususin aka kawo lafazin khususi nan ma ba za a a fara ɗashi a kai shi ga umumi bai gami ba wato kiyasin kenan kiyasin wato mutlakin umumi a kiyasin mutlakin kususi akan mutlakin umumi tunda mu da kudu mun yadda a umumi idan aka yi ammi to umumin zai tafi ba za a mai da shi khasi ba sai da wani dalili daban to haka nan shi ma khasi in ya zo to zai ci gaba da zama khasi kan waɗanda aka fuskanta umarnin zuwa gare su ba zai haɗa sauran jama'a ba to bari mu ji hujjojin ibn qudama ibn qudama yace walana qaulullahi ta'ala mu kuma a hujjar mu farko dai muna da faɗar Allah maɗaukakin sarki cikin suratul azab da ya yace falamma qada zaidun minha wataran zawwajnakaha لكي لا يكون على المؤمنين هرج في أزواج أدعائهم زيد أقويوني فهذم النبي صلى الله عليه وسلم سونا زيد بن زيد بن دي زيد بن حارث باوانينا النبي صلى الله عليه وسلم دي انتاشي كما ما يا اورر مسد شيء النبي جار ورث ما زينب saboda bawa ne da yake ƙauna ya inta shi kuma ya tabanninsa ya mai da shi ɗansa har ana kiransa zaidun na muhammad an fahimta? ta saboda haka ƙisarsa ta zo cikin suratul azab aya ta talatin da bakwai inda Allah maɗaukin sarki ya ce wa istaqulu lillazi an Allahu alaihi ka tuna ya Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam a lokacin da kake gayawa allazi an'ama Allahu alaihi wannan da Allah ya masa ni'ima hmm? Wata ya masa ni'imar musulunci ni'imar imani wa an an'amta alaihi kai ma ka masa ni'ima ka masa ni'imar yanci ce ka yanta shi kuma ka mai da shi ma ɗanka ana kiransa zai da ɗan muhammad hmm? ka tuna lokacin da kake gaya masa amsik alaika zaujaka wattaqillah ka riƙi matarka ka ji tsoron Allah ka sake ta zai zuwa hmm? wa tukfifi nafsika kada ɓoye abin da ke cikin ranka abin da ka sani da ilimin da Allah ya sanar da kai kana sane da shi a cikin zuciyarka kana sane da wannan kana ɓoye masa ilmin ilmin da kuma kana sane mallahu mubdi ilmin da Allah zai bayyana wa duniya shi abin da ke cikin zuciyarka nan wanda Allah ya sanar da kai ka sani din nan kuma yanzu ba ka san kowa ya sani Allah tabba zai bayyana da shi a cikin al'ummar duniya kai ka ɓoye shi ne wa takshan nasa saboda kana tsoron mutane to wallahu a haƙo an taksha Allah shi ya fi cancantar ka ji tsoronsa saboda haka falon falamma qada zaidun hawa wataran a lokacin da zaidu ya gama ya gama bukatarsa ga matarsa zainab ya ce ya sake ta shi kenan naka ha kai kuma mun aurar maka da ita mu ne muka aurar maka da ita ba mu bukatar wani ya daura muku amure mun yi hakan ne likai la yakuna alal mu'minina domin daga yau kada a ce za a samu harajin wani kunci akan muminai sai azwaji al-iyaihim game da auren matar mutanen da suka mai da su ‘ya'yansu amma ba wai ‘ya'yansu ne na tsatso ba. Daga yau mun kashe wani ya naɗa wani ya ce ɗansa ne, ko ya naɗa kansa ya ce shi uban wane ne kuma ake kiransa ɗan wane ɗan wane ko uban wane matukar ba ɗansa ne da ya haifa kuma ba kamar ɗan da ka haifa da tsatsonka ba da cikinka ba irin wannan ɗan lokacin da ba a haramta muku yin ta ne ba idan wani ya sake matarsa kana iya aura domin ba ɗanka ba ne shi ne mana da Allah ya kona alal mu'minin harajin fi azwaji wato cikin matayen adiyaihim waɗanda suka riya cewa ‘ya'yansu ne, iza min hunna watsaran idan har suka gama bukata da su suka ce sun sake su, to suna iya aurensu. Wa kana amurlahi maf'ula kuma umarnin Allah abu ne da aka aikata, abu ne aikatacce, wannan kawai hukuncin Allah ne. kana son hukuncin a zuciyarka ya dace da abinda da kake so ko kana tsoron mutane su sani ko menene ne wannan hukuncin Allah ne babu kuma magana Allah ya riga ya hukunci shi an fahimta wannan shi yake kara tabbatar da gaskiyar annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam zaid ibn harisa bawansa ne yana daga cikin musulman farko tun a makka kuma ya yanta shi asalinsa an ce mutumin yaman ne iyayensa sun zo daga yaman ɗin bayan an yanta shi suka ce to sun da mu zo mun zo domin mu yanta ka mu biya kuɗin ban za mu tafi da kai ya ce a'a ni na zaɓi annabi zan zauna da shi wannan ya sa ya ƙara burgi annabi sallallahu annabi ya ce to daga yau kowa ya shaida zai ɗana ne dama ana haka a zamanin jahiliya kamar yadda a jahiliyan wannan zamani ma wasu wanda ba musulmi ba suna irin wannan ba. mutum zai je rubuta a gaban kotu ya ce wa ne ɗansa ne eh ya mai da shi ɗansa yawwa saboda haka ya aurar masa da ‘yar uwarsa ta jini ‘yar babbansa an fahimta? mace kyakkyawa cikakkiya an gane? to suna zama suna zama dai har dai aka samu aka fara samun abin nan to dama Allah ba annabi eh, labarin cewa zaid zai sake matarsa zainab da kuma ya sake ta yanzu mun aurar maka da ita domin da wannan hanya za mu kashe hukuncin ta banni daga yau haramun ne wani ya ce ya naɗa ɗan wani ya zama da sunan ɗansa a kiransa shine ubansa kuma ya bashi dukkan haƙƙin da ake ba an hana wannan kuma wannan shi ya sa ma yake halatta yana iya auren matarsa idan suke to wannan abu ya zama bambara kwai ba a san shi ba ɗan da kace ɗanka ne a wannan za a wancan lokaci ya zama to tamkar ɗan da ka haifa kuma komi dai nasa saboda haka annabi sai ji a zuciyarsa zai ji ba daɗi a ce muhammad kuma ya auri matar ɗansa abu ya zama bambara kwai haka Allah kuwa ba shi labari da zaidu ya sake zaidu zai sake zainab yana sake zainab kuma mun aurar maka da ita ta zama matarka to saboda haka annabi baya son wannan rana ta auku kun san kuma dama sakin aure dai dole dai an dan fara samun rashin jituwa jituwa aure ya kusan karewa saboda haka dole a samu dalilai zainab da zamanto ba ta masa biyayya tana cewa ya sake ta tun da dama dai asali ita tana gaba ƙureshi ya ce da sauran su yarwar annabi shi kuma ana ganin sa bako ne bawa wane ne wane ne dole za a yi ta samun irin wannan rashin eh, reni haka da daidaito musamman kuma abu ya zo da ɓaci an fahimta to zai da dama ai ba inda zai kara sai wurin annabi dama annabi ne auren aurar masa da zainab saboda kare zai samu annabi ya ce kai zainab dai gashi nan abin da take min ya rasulullah zan sake zainab shi kuma yana tsoro da ya ce shi ya suke ta zainab ta zama to mata saboda haka zai ce kan tsoron Allah zai yi am ka suke ta shi ne karshe dai karshe <laughs> dai Allah ya saukar da aya kuma dole a zabe karanta wa dukkan duniya ka tuna lokacin da kake ga wannan da Allah ya masa ni'imar imani kai ma ka masa ni'imar eh, abin nan eh, yanci kake gaya masa rike matarka don Allah ka ci gaba da zama matarka ka ji tsoron Allah zai dukar ka sake matarka hmm. wa tukdi fi nafsika ma Allah kana boye abin da ka sani cikin ranka kuma kana sani da cewa ne dole Allah zai tabbatar da shi ai hukunci ne na Allah wa takshan nas wato kana tsoron mutane kar su rika zargin ka su ga baka da kirki ba kyautar a'a wallahu haqqu anta Allah shine ubangijinka hukuncin da yanke dole ne ka bi haka kuma za ka bi saboda haka ban san waɗanda suke musun ko suke ƙaryata annabi lokacin da ya bada labarin cewa mahaifinsa na cikin wuta ko yake ba wa duniya labarin cewa Allah ya umarce shi da kada ya nema wa gyatumarsa gafara amma yana iya ziyartar kabarinta domin ya ɗauki wa'azi amma kada ya nema mata gafara suke karyata waɗannan ban san kuma sun zo kan wannan aya mai za su ce ba a duka annabawa bayi ne na Allah yana tasarrufi a cikin su da ya ga dama duk bayinsa ne ba maganar kuma akwai wanda za a ce dole da Allah ga yadda za ka yi ban san masu irin wannan shakiyanci na abin nan na na ƙaryata wayin ubangiji ba in sun zo muhawarar da annabi nuhu yake yi da abin nan da ubangijinsa a lokacin da ruwan na ya ɗauki sa'an nan bai gaɗa sakan ɗan ba yake cewa ya Allah in nan ne na ali wa innam adaka alhaq ai dama ka ce ka shiga cikin jirgi da kai da iyalanka to ga ka gaya mini haka ya Allah to ga shi yanzu kuma ruwa ya ɗauke ban ga kan ana ba kan'ana kuma ai dana ne dana tana yana daga tafi iyalai na ya Allah ka mini kan'ana ne ai kun ga irin martani da Allah ya ba shi ku inna wa laysa min alik na'am eh ate ya nu inna wa laysa min alik innahu amalun ghayru salih ko dai inna amaluka hadha amalun ghayru salih kaga mini cewa yanzu a kawo maka kan'an har ma kana mini hujja cewa kan'an ina yi alinka ne domin dama kuma ka ce za a kubutar da ni daga cikin iyalinka yanzu shi iyalinka mumini su ne iyalinka ko kuma inna hu amalin sali ai inna amalahu amalin sali ko kuma a shi wannan ba daga cikin iyalinka saboda aikinsa eh, innahu ah, inna amalahu amalun ghairu sali don aikinsa ba mai kyau bane kuma ita masa zai ce inni a'izuka ina fa maka wa'azi karka zama to daga cikin jahilai ne kana jahiliya da ni daga nan annabi nuhu ya durƙusa ya ci gaba da neman gafara ya ci gaba da tuba kuma Allah ya yabe musa ba a tara Allah la yasalu amma yaf'al wa hum tsalo? ba a tara sa a ce don me yayi kaza ya aikata kaza bayinsa ne su ake tambaya a ce duk me kuka yi kaza wa ba ku izini ku yi kaza amma Allah ba a masa wannan tambaya to mahallu shahid anan sai annabi Allah ya ce li Allah ya kuna alal mu'minina haraju kaga da annabi yake yi amma ashe hukuncin zai shafi dukkan mu'minai don ya ce kai kai mun ce kai haka ne in kai haka kuma hukuncin ɗaya ne ya shafi kowa duk da yanzu ba a yi nasi a kai ba amma ya ce li Allah ya kuna alal mu'mini na harajin fi azwaji a iyali kada ya zama to akwai kunci kan mu'mini game da matayen waɗanda suka yi da'awar ko suka yi tabannin su suka ci ƴaƴansu ne in suka sake matan a ce za su aure su wannan shine mahallin shahi ibnu qudama ce ana kun ga fa annala ibahatahu sai Allah maɗaukakin sarki ya halatta halattin hakan da nabi ga annabinsa bi nafi alharaji ta hanyar kore kunci an ummatihi ga bayinsa wala yastassa bihi da wannan hukunci zai ke bantu da annabi sallallahu alaihi wasallam ma kana illatan lidhalik da hakan bai zamanto illar kore haraji ko kunci ga su al'ummarsu wa ba kuma har yanzu ga wata ayar da Allah maɗaukin sarki yake cewa khalisatan laka min dunil mu'minin amma fa wannan ya shafe ka ne kai banda mu'minin kenan inda ba don Allah ya ce khalisatan laka ba wannan lafazi na umurni da yawa annabi da ya shafe wa da ya shafi mu'minin nan ma dai cikin suratul azab farkon ayar Allah maɗaukin sarki yana cewa ne ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi inna alalna laka azwajaka matanka na aure da kake tare da su dinnan ka ci gaba da zama da su a matsayin suna halal gare ka mun halatta maka su ai allati ta ujurahunna matanka waɗanda ka biya sadakin su lokacin aure ba su kaɗai ba wa kar malakar yaminuka da ma matan da abin da damar ka ta mallaka na kuyanginka ko kuyangarka irin su mariya uwar eh, ibrahim mimma afa Allahu alaika daga cikin abin da Allah ya dawo da shi zuwa gare ka na ganima duka halal ne a wurinka ba so kaɗai ba wa banati amnika da 'ya'yan mata 'ya'yan baffaninka na'am ita ma za ta shiga ciki wa banati ammika da ƴaƴan baffaninka mata wa banati ammatika da ƴaƴan gwaggwaninka mata wa banati khalika wato da ƴaƴan kawuninka duk halal ne ka aure su wa banati khalatika wato da ƴaƴan tendoninka? allati hajarna ma ka waɗannan da suka yi hijira tare da kai daga makka zuwa madina wa imra'atan mu'minatan da ma wata mace wacce ba ƙyar kugunka ba ba ƙyar kawunka ba ba ƙyar babbanka ba ba ƙyar fillonka ba mumina ce kawai ta zo ta same ka ta ce ya manzon Allah na baka kyautan kaina in ka karɓa ka ce na karɓa ta zama matarka amma dai wannan kai kaɗai ne kawai banda sauran mu ba wanda ke da wannan ba wanda ke da wannan dama don iya wa'azinsa da farin jinin saurin mata wata kawai sun ce malam na ba a kyautan kaina kuma sai a ah, ta shi kenan kin zama matar babu wannan sai dai a bi process na ɗaurin aure da sadaki da sauransu an fahimta yawo wa mra'atan mu'minatan da kuma wata mace mumina mumina in wahabat nafsaha lin nabi idan ta ba da kyautar kanta ga annabi in arada nabiyu an yastankiha in kuma shi annabin ya ga daman aurenta to da ya ce ya karɓa shi kenan ta zama matar amma wannan fa khalifatan laka min duni mu'min wannan shine mahallin amma wannan banda kai domin da Allah bai ce kalisa tallaka min dunin mu'mini na ba ayan nan kowa man an zo an gaya masa haka shikenan an fahimta kamar da sauran hukunce hukunce duk ai mu muna auren ƴaƴan mutanen mu muna auren ƴaƴan kawunan mu ko ko ba gaba muna auren ƴaƴan yafin da mu da ƴaƴan abin nan goggonin mu an gane yawwa shine mahallin shahid ta shi ne mana karisa tallaka min dunin mumini malam ya ce walau kana lahu muktassan bihi da wannan umarni nasa da aka yi umarnin nan da aka fuskantar zuwa gare shi da ake bantu da shi lamahafija da ba a bukaci ila taksisi bilabda taksis da ba a bukaci a cikin alkurani a keɓanta shi da shi da lafazin takfizi lafazin takfizi lafazin takfizi shine khalisatan laka min dunil mu'minin mu kwana nan ko ta na'am na shehu ne ai